wasu iyaye da kuma 'yan fafutukar kare haƙƙin mata da ƙananan yara ke ne, yayin wata zanga-zangar lumanar da suka gudanar da nuna su na yadda ake ci gaba da keta ɗiyauci 'ya'ya mata ta hanyar fyaɗe masu zanga-zangar waɗanda suka ƙunshi iyaye mata da maza da ma ƙananan yara sun kai kukansu ne ga shirkwatar rundunar 'yan sanda da kuma babban kotun jihar da kuma gidan gwamnati inda ko suka mika bukatunsu kamar haka. And what we are saying is that enough is enough. and it is time to put a final foot stop on rape. We are here as a civil society coalition to say no rapist should work freely in Adamawa state. Ƙungiyar lauyi mata ta ƙasa da ƙasa wato FIDA na mako cikin waɗanda suka shirya wannan gangami domin nuna fushin barista Halima Shu'aibu Abdulrahman ita ce ma shugabar ƙungiyar a jihar Adamawa. Gaskiya abun ba abu ne da muke jin daɗin sa ba, abu da ne ya zamanto kamar ruwan dare ga magari. Wani a wata annoba ce wanda actually muna iyakacin kokari mu ga an samu sassauci a yanayin wayannan al'amuran don cases da muke samu kwanakin nan suna so su fice karfin mu so shi yasa ga mata sun tabe suna so su yi wannan sensitization campaign mu ga yadda za a yi reducing wannan issues din don gaskiya yana daga hankali sosai me kungiyar ku ta fida za ta yi to yanzu shine kaga muka fito muke yi mu wa jama'a iyaye masu kara kula da yaran su especially kananan yara an fuli a waya kana da kes da muke da shi yanzu a hannu wannan foya old girl wanda ta samu wannan kes din an mata sojiri kenan kamar uku har yanzu ma bata gane kanta ba da ke jawabi babban mai shigar da kara na ma'aikatar shari'a jihar Mr. Yusuf manasu Daniel wanda ko shi yau kilci chief jojin jihar ya ma bayyana irin matakan da za su ɗauka. Kuma a gaskiya duk abinda ya shafi red we are very we take it very serious kaman wannan protest march is actually timely don of recent the cases are on increase uh, suna yawa sosai don allah ya yarda dama akwai wani doka na agja da aka yi wanda hazo assembly suka yi passing last year to idan an zo an bi wannan digi za a samu mutum shekara 21 ne ma ko kuma a ɗore mutum gaba ɗaya for life for anybody aka same shi da rape so in Allah ya yarda za mu shiga applying wannan abu seriously all our prosecutors shi ko da yake tarban masu zanga-zangar gwamnan jihar adaman Ahmadu Umar Fintiri ya mako saba layar cewa gwamnati particularly wanda ina wakilta al'umma ba zan zauna in ga cewa 'ya'yan talaka sun wahala a hannun 'yan iska ba za mu tabbatar abin da ya kamata hukunci ta yi da su za ta yi da su idan kuma babu isasshen doka za mu tabbatar mun yi doka isasshiya wanda zai iya kama duk wanda ya wannan al'amari musamman ba kawai ya kama shi ba ya tabbatar iri wanda ake a saudiya ba cikin kwana uku sati ɗaya sati biyu mu tabbatar idan prison ne zai tafi je zona na prison amma ba ma bukatan a je yaro ya ballaga a ce shi shekara goma sha shida ne saboda ana so a yi a ɗinsa ba za mu yarda da wannan ba to wani kira ka iyaye yanzu ina kira ga iyaye su ma su tsaya su sa ido a kan 'ya'ya su tabbatar cewa ‘ya'yansu suna karkashin kula a kowane lokaci idan kuma sun kai su makaranta su tabbatar sun mika su ga hukumar makaranta a lokacin da suka shiga garkin makarantunsu lokacin da suka tashi makaranta kuma iyaye su doki lokacinsu na minti 20-30 je su raka waɗannan 'ya'yanmu kanana da suke karatu a makaranta. kamar yadda alƙaluman hukumomin tsaro suka bayyana a ƙasa da mako guda fiye da mata ƙananan yara takwas ne aka yi wa fyaɗe a jihar baya ga waɗanda ma ba a kai rahoto ba ibrahima abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya